من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد غتبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوشا هدوغ وتر المحرم هجرا مائك صلى الله عليه وسلم dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar da shida afwan Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu a wannan masallaci jami'u shekhi talhat salafi rahimahullah domin ci gaba da darasinmu da muke gabatarwa na hadisi a cikin wannan littafi umdatul ahkam min kalam khairil anam na babban malamin hadisi al-imam al-jamma'ili al-maqdisi alayhi rahmatullah idan ba a manta ba a satin da ya gabata mun fara bayani akan kitabul hajj abin da ke bayani hadisan da aka tattaro su a cikin waɗannan littafi a wannan littafi waɗanda za su yi bayani akan hukunce-hukuncen hajji mun yi shimfiɗa a satin da ya gabata a majalisunmu na makon da ya gabata a game da me ake nufi da hajji hikimar hajji yaushe aka farlanta aikin hajji da sauran mas'aloli da suke da alaƙa da wannan a yau insha Allah ta'ala za mu tashi babul mawaƙi عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن المنازل قال وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويحل أهل اليمن من يلملم باب المواقيت كما يد مك أنبتا أساتن لي قباتا مواقيت نأيك حج قدابين أقول المواقيت الزمانية أقول المواقيت المكانية المواقيت الزمانية نأيك حج سوني وتني قداؤكم كما يد سيدنا عبد الله بن عباس يفسر الحج أشهر معلومات حجي وتنون وتنين سننو سيدنا عبد الله بن عباس كما يدعى الامام ابن جرير الطبري يرويته يتي هن شوال وذو القعدة وذو الحجة سوني وتن شوال ده وتن ذو القعدة ده وتن ذو الحجة ونن سوني وتن ايتن حج ونن شاكي شما المواقيت الزمانية فأقول المواقيت المكانية المواقيت المكانية inda ya kamata mai aikin hajji ko umara ya ɗauniya ya yi shirin aikin hajji daga nan to ne waɗannan hadisan da malam ya kawo su guda biyu hadisin farko hadisin sayyidina abdullahi ibn abbasin hadisi na biyu kuma hadisin sayyidina abdullahi dan umar radiyallahu anhu shine almawaqit almawaqit nan yana nufin almawaqitul makaniya wuraren da mai aikin hajji ko umra ya kamata ya dauniya ya ɗau harami daga nan zai yi niyyar cewa zai yi aikin hajji ya yi shiri an abdullahi ibn abbas sai na abdullahi ibn abbas ba bakon mu bane hadisansa da yawa sun gabata a cikin wannan littafin baya bukatar sai an masa sabuwan tarihi ko sabuwar sira yace anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli almadinati dhul hulaifa manzo Allah sama ya sanya ma mutanen Madina duk wanda zai yi aikin hajji daga madina to wajen da zai ɗau harami shine zulhulaifa wali ahli shamil juhfata sannan mutanen da za su zo daga sha biladu sha za mu ji biladu sha su kuma wajen da annabi sallama ya wakata musu ya sanya musu nan za su ɗau niyya shine aljuhfa wali ahli najdin sannan mutanen najidu su kuma manzo Allah ya sanya musu karnal manazil wajen da ake ce mushi qarnal manazil wali li ahli al-yamani yalamlama su kuma mutanen yaman manzo Allah ya sanya musu garin yalamlam ko wurin da ake ce masa yalamlam a nan wajen ne za su yi niyya aikin hajji wa qala manzon Allah sallallahu ya ce hunna hunna. waɗannan wuraren na mutanen mutanen garuruwan da aka ambata ne wani man ata alaihinna hakanan duk wanda ya zo wajen min ghairi ahlihinna ko ba ɗan garin bane amma ya je da za ka tashi a matsayin ka ɗan Najeriya ka tafi Madina ka yi ziyara daga nan za ka taho maka da niyyar aikin hajji to a can Zulhulaifa za ka yi niyyar aikin hajji aw umra ko kuma wanda ya niyyar yin umra wa man kana duna dalik wanda kuma ba cikin waɗannan garuruwan yake ba fa min haitu an sha'a to zai yi haramin sa ne min haitu an sha'a daga inda ya tashi hatta ahlu makkata min makkata har mutanen makka su ma za su yi haramin su ne daga garin makka wannan hadisin farko ke hadisi na biyu an abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma sayyidina abdullahi ibn umar shi ma ba bako bane hadisansa sun gabata masu yawa kuma an masa tarjama an masa sira an faɗi tarihinsa a wurare da yawa sayyidina abdullahi ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma ya waito hadisi ya ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah sallallahu ya ce yuhillu ahlul madinati min zulhulaifa mutanen madina za su dau niyyar aikin hajji ne min zulhulaifa daga wajen da ake ce masa zulhulaifa wa ahlu Shami min aljuhfati sannan su kuma mutanen sham za su niyyar aikin hajjin su ne daga wajen da ake ce masa juhfa wa ahlu najdin su kuma mutanen najdu min qarnil manazil su kuma za su yi ne a wajen da ake ce masa mata ƙarnul manazil fala shagidina abdullahi dan umar ya ce wa balagani sannan labari ya zo mini anna rasulullah ya sama kala annabi sallama ya ce wa yuhillu ahlul yamani min yalamlam su kuma mutanen yaman za su yi miƙatin su ne a wajen da ake ce masa yalamlam waɗannan hadisan guda biyu uwa su ne umda su ne asali guda biyu da suke tabbatar da wuraren da ake yin aikin ake ɗaukan niyyar aikin hajji ko kuma ake ɗaukan niyyar umara zulhulaifa zulhulaifa da aka faɗa mana a cikin hadisi shine miqatu ahlil madina shine wurin da mutanen madina suke yin aikin suke niyyar aikin hajjinsu kafin nan ƙila zai fi sauƙi mu fahimta aikin hajji ya kasu gida uku akwai aikin hajjin da ake ce masa ifrad akwai aikin hajjin da ake ce masa qiran akwai aikin hajjin da ake ce masa tamattu aikin hajjin da ake ce masa ifrad shine mutum daga wurin da aka lissafa ɗaya daga cikin waɗannan wajajen sai mutum ya niyyar aikin hajji kawai zai yi sau ka idan ya zo wannan wajen bayan yi wanka ya sa kayan da ake sawa na aikin hajji ya shiga mota idan a mota ne in a ƙasa zai tafi sai ce labbaika hajja ya Allah na amsa kiran ka aikin hajji zan yi wannan aikin hajji shine ake ce masa ifradi akwai aikin hajjin da ake ce masa iran iran shine mutum yayi umara bayan ya gama umara kuma ya ci gaba da zama a cikin haraminsa har ranar takwas ga wata kuma ya ci gaba da aikin hajji shi na ke ce masa hajjul kirani shi kuma idan mutum ya zo ɗaya daga cikin waɗannan wajajen da aka lissafa mana ko zulhulaifa ko juhfa ko karmin manazil ko ya lamlam da wurin da za mu ambata nan gaba wato za su irkin idan ya zo wajen sai ce labbaik Allahumma umratan wa hajja wato da aikin umaransa da aikin hajjinsa a haɗe suke bai raba su ba sannan akwai aikin hajjin da ake ce masa hajjin tamattu aikin hajjin Shi shine idan mutum ya zo ɗaya daga cikin waɗannan wuraren da aka lissafa sai ce labbaik Allahumma umratan ya Allah ne ai ne zan yi umra to waɗannan wuraren muna son mu ji su manzo Allah sama ga ya ambace su a cikin hadisi zulhulaifa malamai masana geografiya suka ce bainahu wa baina makata masafatu arba'imi'atin wa samaniyatin wa ishirina kilomitran a tsakanin wajen da ake ce masa laifa da makka akwai kilomita ɗari hudu da ashirin da takwas sadaka malamai suka ce a cikin mawaƙitul hajji ga baki ɗaya al-makaniya wannan shi ya fi nisa da garin makka shi ya fi nisa daga garin makka akwai kilomita ɗari hudu da ashirin da takwas kilomita tsakanin zulhunaifa da makka wanda suka taba yin miƙatinsu aka fara kai su madina suka taɓa zuwa aikin hajji za su shaida haka waje ne da an gina masallaci akwai komai har da kasuwa da shaguna idan ma ba ka da harami za ka iya siya a wurin in ba ka da sabulin da za ka yi wanka a lokacin za ka iya siya in ba ka da turaren da za ka sa a daidai wannan lokacin za ka iya siya a wajen komai akwai kasuwa ce sosai to ne abadu al-mawaqit al min makka shine yafi nisa da makka kilomita 428 to wannan miƙatin shine ake ce masa zulhulaifa dukkan mutumin da ya je madina ko ɗan madina ne shi ko ba ɗan madina ba ne shi amma ya je madina ziyarar masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran wuraren da ake ziyarta a madina idan ya gamo aka kwaso su za su taho makka to a zulhulaifa zai yi haraminsa a nan zai yi niyyar aikin hajjinsa a nan zai shirya ya sa haraminsa zulhulaifa na mutanen madina ne sannan man su sun yace hunna lahunna wa liman ata alaihinna min ghairi ahlihinna mimman arada al-hajj aw al-umrata dukkan mutumin da ke nufin yin aikin hajji ko aikin umara to in dai a Madina yake to a nan wajen da ake ce masa Zulhulaifa ba yi da nisa daga Madina tsakaninsu da Madina ba nisa amma ya fi nisa da maka ɗaya ke aljuffa jumfafa wa hiya kharabu wajen da ake ce masa jufa yanzu ya rushe waje ne ma da teku ya cinye shi wa yuhrimu nasu min rabir mutane suna yin harami ne daga rabir wani gari ne da ake ce masa rabir yana da muhazati da juffa sun yi kunnen doki da juffa shi ne ake ce masa rabir وهي مدينة كبيرة فيها الدوائر والمرافق والمدارس الحكومية ينزو النجر النرابق ببنجريني أقوي بايك هذا أكي أقوي رندوجي رندباوت sannan akwai makarantu na gwamnati sannan akwai abubuwa na more rayuwa a wannan garin da ake ce masa rabir wa tabu'udu an makkatal mukarramati mi'atan wa wa 80 kilomita a tsakanin wannan ƙauyen da ake ce masa rabi ko garin da ake ce masa rabi tsakaninsa da makka akwai kilomita ɗari da da tamanin 186 mi'atan wa sittatan wa 80 kilomita akwai kilomita ɗari da da tamanin shida tsakanin rabi da garin makka amma mu yan Najeriya su tari ba mu san wannan garin ba domin mu a jidda ake aje mu in aka aje mu a jidda kuma a ce yi harami daga nan duk wanda aka kai shi aka ce ba Madina zai wuce ba aka aje shi daga jidda aka ce zai yi makka to a Najeriya sai a ce shi kenan daga nan mutum kuma sai ya tafi makka to amma rabin nan ne wajen da ake yin harami a lokacin da ya kasance juffa ta zama hara ta kasance busasshen waje teku ya cinye ta mutanen da suke wa yuhrimu min rabit ahlu labnan mutanen da ake aka hukunta musu su rika yin miƙati daga wannan gari na juffa wanda ya rushe ruwa ya cinye shi amma yanzu ana yin harami ne daga rabit to mutanen labnan mutanen labnan labnan na cikin biladu sha a wancan lokacin na sha faɗa mana idan aka ce biladu sham to babban masarauta ce wacce ta kunshi siriyan mu ta yau ta kunshi filistin din yau ta kunshi isra'ilar yau ta kunshi Labanan din yau ta kunshi jordan din yau ta kunshi wani yanki na masar biladu sina inda ake ta rikicin nan a masar sina da kake jin ake faɗin sina wani yanki ne na masar duk su ne ake ci musu biladu sha amma daga baya lokacin da turawan mulkin mallaka suka zo sai suka katattala su kowace ƙasa ta zama mai cin gashin kanta amma da an ce biladu sha to di ya kunshi waɗannan to mutanen labnan za su miƙatin su ne daga Juffa, amma ba juffa ake yi ba yanzu ana yi ne a rabir wannan garin da muka ce kilomita 186 tsakaninsa da makka sannan wa suriya da ƙasar siriya kun gani ko sannan wal urdun sannan da jordan wa Filistin da Filistin, wa misr da misra ma wa sudan da sudan wa hukumatul magribi al-arba'u da kasashen da ake ce musu al-maghrib in an ce kasashen maghrib a geography kasashe ne guda hudu akwai libya akwai morocco akwai algeria sannan akwai tunis waɗannan suna ake ce musu albiladul maghribiyya ƙasashe ne na laraba amma kuma afirka morocco algeria tunis libya ƙasashe ne na laraba amma kuma suna a cikin afirka suke suna ake ce musu a afirka ta arewa su ne afirka ta arewa to su ma daga wannan wajen na jurufa a nan za su yi haramin su kaga jufa ta kwashi mutane da yawa kuma kaddarawa Allah sai Allah ya sa ruwa ya cinye ta sannan wa buldanu afirikiya sannan da duk kasashen afirka gabaki ɗaya mu namu kenan junfa wa babu almintaka shimaliya fil mamlakati al-arabiyya saudiyya sannan da wani yanki na arewacin saudi arabia su ma a nan suke yi nan ne juhufa juhufa nan ne nan ne nan ne miƙatin su so daga duk wanda ya tashi jawwan wa barran wa bahran ko ta ruwa ko ta ƙasa a mota ko ta jirgin sama idan aka soke mutum a jidda to in san samu ne abinda ake bukata sai a kwashi alhazai kuma daga jidda sai a kai su rabin domin kauce ma rigima domin kauce ma saɓani domin kauce ma sa alhazai cikin talalabiya duk wanda aka ce zai daga jidda makka zai wuce wanda suka ji aikin hajji za su fahimta wannan karatun za su fi ganewa idan aka ce ka tsinci kanka an rufa zuwa madina makka za ku wuce daga jidda to in son samu ne a kai ku rajik wannan garin da ake ce mata rajik a can za ku je ku yi miƙatun ku a matsayinka na ɗan najeriya a matsayinka ɗan ɗan nijar benin republic cameroon Shadi da sauran duk ƙasashen afirka duk gabaki ɗayanmu juhfa nan ne miƙatun duk da zamu zo mu tattauna kan mas'alar jidda miƙati nan gaba insha Allah ta'ala ya lamlam manzo sama ya ce ya lamlam to ya lamlam ina ne ya lamlam wa yab'udu a makkata 120 km tsakanin ya lamlam da makka akwai kilomita 120 kaga shi ma ba nisa wa yuhrimu minhu al sahili mutanen yaman waɗanda suke gefen teku a nan suke yin miƙatin su wa sawahilul mamlakatul arabiyyah sannan kuma da ƙasa garuruwan Saudi Arabia waɗanda suke gefen teku suma wa Indonesia da mutanen Indonesia wa Malaysia da mutanen Malaysia wa Sin da mutanen China wal Hindu da India wa ghayruhum min hujjaj janubi Asiya hakanan duk waɗanda suke zuwa daga kudancin Asiya duk daga nan suke miƙa su kaga su ma sun iba da yawa kusan ma sun fi mi yawa domin waɗannan kasashen ƙasar Indonesia kawai alhazanta da suke zuwa sai an tara wajen ƙasashe guda nawa sannan zaka samu adadin mutanen suna cikin ƙasashen da suka fi kowa yawan aikin hajji a duniya ana ganin ma sun fi kowa su ne jawa ga sunan za yan ƙanana ƙanana masu yawo matansu da mazansu a tare kazan su ba su yadda mutum bai yadda a raba shi da matar shi ba a gabana wani a madina ya taho da matar shi za su wuce za su shiga masallaci askar ya ce a ta tafi can yi haka yi haka ya kalla ya kalla ga za a raba shi da matar shi kawai yi haka ya ce su fasa masallacin su koma gida a raba shi da matar shi shi su koma gida sun fasa yin sallar yau a masallacin annabi <laughs> to ka gani to su su shi shine ya lamlam a nan wajen suke miƙatinsu tsakanin wannan ya lamlam ɗin da garin makka kilomita 120 na hudu karnul manazil manzalla ta sama ya faɗi karnul manazil wa Udu an makkata 78 kilometer shi kuma tsakanin karnul manazil da makka akwai kilomita 78 kaga shi shine yafi kusa shi yafi kusa da makka kilomita 80 da 78 ba nisa bai wuce kamar daga nan zuwa Kaduna ba ويحرم من هذا الميقات أهل نجد متانا نجد نجد سوداء عربية kamar mutanen riyadh kasar abin nan jihar min tsaka kasim dammam da sauransu suna ke ce musu suna ke ce musu biladu najdi to waɗannan wajen su a nan wajen mutanen wannan wajen to a nan a nan karnul manazil za su yi miƙatun wa ahlu sharqi kullihi haka nan duka yan gabas wanda suke gabashin duniya duk a nan za su min ahlil wannan da suke biladul khalij biladul khalij in an ce biladul khalij saudi arabia biladul khalij ce kuwait ma na ciki qatar na ciki united emirates na ciki abin nan united au ko sannan abin nan wannan bahrain na ciki sannan su shida ne wace ce ɗaya na faɗi saudi arabia kuwait eh, sannan sai qatar sannan bahrain sannan united arab emirates yau ce ce ɗaya sultanatu amman sultanatu amman waɗannan ƙasashen guda shida dukkaninsu suna yin miƙatin su ne a ƙarnin manazil kai hadda iran ma ƴan iran ma a nan za su yi nasu to waɗannan mawaƙi su ne guda hudu da manzon Allah ta ya faɗe su ya wakata ma mutane malamai suka ce mafi yawancin waɗannan mawaƙi ɗin da manzon sama ya faɗa a lokacin duk mutanen wajen ba su musulunta ba malamai suka ce wannan na shaida ga annabtan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Allah yana sanar da shi abubuwan da za su faru nan gaba cewa mutanen waɗannan yankunan za su musulunta a lokacin ba China China ba su musulunta ba suna can suna sa a lokacin mutanen Indonesia mutanen Malaysia mu kanmu nan al afrika kasashen bakaken fata duk a lokacin ba a musulunta ba amma kuma manzon sama ya ce mutanen wajen a nan za su zo ya faɗi wajajen malamai suka ce hada alamun min a'lami nubuwwatihi sallallahu alaihi wa sallam wannan alama ce ta annabta annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa annabi ne daga Allah waɗannan su ne guda hudu manzon Allah sama ya ambace su to akwai miƙati ciko na biyar shi za zatu irq mutanen iraq suka zo suka ce masa giduna umar radiyallahu ta'ala an ya musu nisa duka waɗannan mawaƙifin guda hudu sun musu nisa sai sai na umar radiyallahu ta'ala an kamar yadda za mu gani sai ya ce to su je su yi bincike su ga ina ne suke da muhazati ina ne kunnan doki da wajensu shikenan kawai sai aka je aka gama bincike masana geografiya suka zo suka ce ai zatu irqin shine yake da muhazati da sauran mawaƙitin sai na Umar ya ce to ya sanya musu zatu irqin ya zama nan ne wajen da za su rika miƙatin su to daga mutanen Iraq Kufa da Basra da sauran garuruwan da ake ce musu biladun Iraq a lokacin da anan suke kamar misalin kasashen mawara an nahar Sajistan, Uzbekistan, Shaharistan, asbahan da sauran irin waɗannan ƙasashen duk a nan za su irin su rasha duk a nan za su yi su za su irk wasu kuma malaman suna ganin ba na Umar radiyallahu ta'ala anhu ne ma ya sanya ma mutanen Iraq ba a'a Annabi salma da kansa ya sanya amma sayyidina Umar ya zo ya ƙara jaddada to bari mu ji abin malamai ko kuma bari mu karanto bayanai da suke da alaka da wannan takmilun sai muka ce cikatawa cikatawa a game da waɗannan mawaƙi ɗin guda hudu cikon na biyar wal miqatul khamis huwa zatu irqin miqati na biyar shine wajen da ake ce masa zatu irq wa huwa miqatu ahli al-iraq shine miqatun mutanen iraki كما روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر كما يدعى الإمام البخاري يفتد حديثي أتشن صحيح إنسا لقى سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال يتي لما فتح هذان lokacin da aka buɗe garuruwa guda biyu garuruwan nan guda biyu su ne alkufatu wal garin kufa da basara dukkaninsu garuruwa ne a iraki atau umara sai mutanen garin suka zo wajen sagiduna Umar bin Al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu faqalu suka ce ya amiral mu'minina ya shugaban mummunai inna rasulullahi sallallahu hadda li ahli najd qarnan lallai manzon Allah ta sama ya sanya ma mutanen najdu su rika yin miƙatin su a karnul manazil wa huwa jawrun an tariqina sannan wannan in aka in muka ce zamu zo karnul manazil mi miƙati to ya karkace mu hanyar mu kamar misali mutum ne zai je Legas sai ka ce masa idan zai je Legas to sai ya je Maiduguri sannan ya dawo ya dawo ya tafi Legas kaga ai jawu akwai karkacewar hanya ko hanya ta zama seti ba kai ko nan nan kusa kusa nan nan kusa kusa mutum zai tafi Kaduna sai ka ce a'a kada ya je Kaduna in zai tafi kaduna kai ya bi ta nan hanyar nan hanyar gwaggwaje abinda zai bi ya bi hanyar kano ya bi hanyar kano sannan sai ya je ta shayyari idan ya je ta shayyari shikenan sai ya zagaya ya tafi ta garin ikara sai ya biyo ta dutsen wai idan ya biyo ta dutsen wai sannan ya sake kama hanya ya tafi can ya bi hanyar samunaka to daga nan sai kuma ya ƙara yankewa sannan ya tafi kudancin kaduna sannan ya shigo garin kaduna kaga jawurun to shine sai mutanen iraq suka zo suka ce ma sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu idan aka ce karnul manazil za ta rika miƙati to ya karkace ma hanyar su wa inna in aradna qarnan shaqqa alaina ya amiral mu'minin idan muka ce karnin manazil za mu je mu yi miƙati a nan za mu ɗauki karnin manazil a matsayin miƙatin mu shakka alaina zai mana wahala kuma cin addini ba wahala wa ma ja'ala alaykum fi dini min haraj babu kunciya cin addini ma yuridu Allah li yaj'ala alaykum min haraj Allah bai san ya samu kunci a cin addini yuridu Allah bikum al-yusra wa sauki yake nufi da mu baya nufin mu sha wuya qala fanzuru hadwaha min tariqikum sai sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu yace to masanan geography a cikin ku su je su duba su ga ina ne akwai muhazati ina ne kunnan doki da hanyar ku da karnul manazil fa hadda lahum zata irqin daga nan sai sayyidina Umar yace to zata irqin din da kuka zabo an ba ku ya zama nan ne wajen da za ku rika yin miƙati saboda idan mutum ya taho daga Iraq zai zo makka da niyyar yin aikin hajji to wajen da zai tsaya ya ɗaura haraminsa ya wanka ya niyyar yin aikin hajji shine wajen da ake ce masa za ta ir sai bukatar sai ya zo karnin manazil mun gane to wannan shine asarin da malamai suka ittifaki a kansa babu saɓani a kansa cewa sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu shine ya sanya ma mutanen iraq Zatu irƙin a matsayin wajen da zai zama miƙatin su na yin aikin hajji ko kuma umra amma an samu al-Imam Muslim ya rawaito hadisi da isnadin sa yace haddathani Muhammad ibn Hatim wa Abd ibn kilahuma am Muhammad ibn Bakr قال عبد أخبرنا محمد أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يسأل عن المحل abu zubairi tabi'i ne yace ina zaune wata rana wajen abdullahi jabir ibn abdullah sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam kun san jabir ibn abdullah shi riwayar ta ta siffar hajjin manzon Allah sallallahu alaihi ita ce riwayar ta kowace to aka tambaye shi anil muhalli a game da miƙaci shine al muhalli faqala sai yace sami'tu naji ahtimuhu rafa ila nabi sallallahu alaihi abu zubair yace ina tsammani ina tsammani na manta ina shakka kamar na jabir ya ce annabi ya ce kaga yana shakka yace yace ina shakka ina tsammanin kamar ya ce manzo Allah ta sama yace muhallu ahli al-madinati min dhil hulaifa miqatun mutanen madina shine dhul hulaifa wattariqul akharu sannan hanya ta daban ta mutanen sham al juhufa wa muhallu ahli al-iraq min zati irqi ce wajen da mutanen iraki kuma za su yi miƙatin su shine zatu irq wa muhallu ahli najd min qarnin su kuma mutanen najdu za su yi miƙatin su ne a qarnul manazil wa muhallu ahli al-yaman min yalamlam su kuma mutanen yaman a yalamlam za su to kun ji wannan hadisin jabir ibn abdullahi aka tambaya almajirinsa abu zubair sai ya ce ina tsammani kamar da malamin mu jabiru sahabin annabi zai faɗi wannan maganan kamar ya ce annabi ya ce amma ban da tabbas kaga idan ka ce ya ce annabi ya ce ashe tuntuni manzalisa sama ya zaɓan ma mutanen iraki za to irke kun gane ko shine abin da ake nufi idan kuma ka ce ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce manzan manzon sama ba to kenan babu sabani akan cewa sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu shine ya samar ma da mutanen zatu ya samar ma mutanen Iraki wajen da ake ce masa zatu irkin ina jin kuna gane ba to ga abin da malaman hadisi suka ce a game da wannan hadisi al-Imam Ibn al-Munaqqin rahimahullahu ta'ala ɗaya daga cikin malaman da suka yi sharhin wannan littafin na gaban mu littafin sa al-i'lam bi fawaidi umdatil ahkam to a cikin wannan littafin nasa yake cewa ikhtalafa al-ulama malamai sun ƙara ma juna sani sun yi sabani hal hada al-miqat bi nassin minhu sallallahu alaihi wasallam shin miqatin mutanen iraki za su irkin shin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya nassanta shi manzo sallallahu alaihi ne da ya kafa shi aw bi ijtihadi umara koko ko ijtihadin sayyiduna Umar ne kama bayyana hul Bukhari fi sahihihi kamar yadda al-Imam al-Bukhari ya kawo a hadisin da muka karanta a baya kaza naqalahu an tafsihi ashabina wa an nafsi shafi'i fil haka aka ruwaito wasu malamai sun tafi a mazhabin shafi'iyya al-Imam shafi'i ne a gaba gaba a cikin littafinsa al-Ummu ya tafi akan cewa tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine da kansa ya sanya ma mutanen Iraq zatu irqi والنووي في شرح مسلم haka shi ma al-Imam an ya tafi akan cewa ya tabbatar da cewa manzo Allah sama shine ya zaban ma mutanen Iraq zafir wa khalafa fi ar-rawzati tab'an lir-rafi amma mai littafin ar-rawza na fiqhun shafi'iyya shi sai ya saɓa musu ya bi babban malami al-Imam ar-Rafi'i akan cewa na Umar radiyallahu ta'ala anhu shine ya ijtihadi ya zaban ma mutanen Iraq zafir qultu al-imam al-mulaqqin bayan ya kawo wadannan maganganun sai yace to shi yace miqatu ahli al-iraq mansusun alayhi yace miqatin mutanen iraki tabbas annabi ne ya bada shi wa bihi qata'a jamahiru ahli al-ilmi da wannan ne mafi yawancin malamai na ilimi suka tabbatar cewa annabi sallallahu da kansa ya zaban ma mutanen Iraq za su irqin cewa nan wajen ne za su rika miƙatin su ومع ذلك صح توقيته عن عمر رضي الله Amma kuma أما كما ضد هكا يا إن جنت أتي سيدنا عمر ya شيني يسامى مسجد يسامى wannan wajen wato da ake ce masa zatu irq su mutanen iraq sai ce fa in lam yakun qad balagahu idan dama sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu bai san cewa annabi ya riga yayi ba to fa huwa min muwafaqatihi to wannan yana cin muwafaqatu Umar kun san sayyidina Umar yana da muwafaqa sayyidina Umar idan yayi abu sai Allah ya goyi bayansa tun annabi na da rai al-Imam Suyuti a cikin tarihul khulafa sai da ya kawo muwafaqat na sayyidina Umar guda 20 sayyidina Umar zai yi magana sai Allah ya goyi bayansa daga ciki an sha buga mana wannan misali sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ya zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka samu damuwa tsakanin manzon sama da matansa har manzon sama ya kaurace musu na wata daya kwana 29 shikenan na Umar ya shigo yace to ya manzon Allah ya zaki su rika baka wahala idan duk ba za su yi haƙuri su zauna da kai ba duk ka sake su Allah zai canza maka matan da suka fi su mummunai musulmai masu bauta masu da'a sannan Allah zai baka budurwai da zawarawa sayyidina Umar na wannan magana sai Allah ya saukar da asa rabbuhu in tallaka kunna an yubdilahu azwajan khayran khayran khayran min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin tayyibatin wa abkara sannan sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ya kalli maqamu Ibrahim da can idan aka gama dawaki in mutum ya gama dawaki a Ka'aba to ba sai yayi raka'a biyu ba ba sai ya yayi rakatat tawafi ba sai sayyidina Umar ya kalli maqamu Ibrahim sai ya ce ya Rasulullah law ittakhadna min maqami Ibrahim musalla shi ya manzo Allah ta sama ina ma dai a mai da maqamu Ibrahim ya zama wajen da za a rika sallah idan mutum ya gama tawafi sai ya zo gaban maqamu Ibrahim ya raka'a biyu sai Allah ta'ala ya saukar da wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla aka goyi bayan na Umar radiyallahu ta'ala an to waɗannan sun kai ashirin to shine nan malam ibn al yake cewa idan na Umar bai san cewa manzo Allah sallama ya riga ya sanya ma mutanen Iraq ya zama su irkin ba to sai gashi shi kuma ya zo yayi kaga wannan ya dace da abinda manzo Allah sallama ya riga yayi kaga yana cikin muwafaqatu Umar allati ishtahara biha wanda dama ya shahara da waɗannan muwafaka su wallahu yahtassu bi fadlihi man yasha Allah ta'ala kuma yana kebewa waɗanda ya ga dama da falalarsa wannan kenan so daga ibn al-munaqqin a fahimtar ta tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya sanya wa mutanen Iraq zatu irkin sayyidina Umar daga baya shi kuma yazo ya sanya musu ko ya tabbatar musu al-imam hajar a cikin fathul bari ce. وقد أخرجه أحمد الإمام أحمد يروي تون نن حديث دكيتشي و سيدنا عمر سي من زال الله تسمى شيني يسن ياما متعنين إراق ذات إرقي من رواية ابن آه، لحيئة رواية الإمام آه، رواية ابن لحيئة ابن ابن ابن لهيئة ابن لهيئة ضعيفي sannan wabni ma wabnu maja sannan al-imam ibn maja ma ya rawaito wannan hadisin na riwayat ibrahim ibn yazid kilahuma an abi zubair dukkanin su daga abu zubair wannan da yace an tambayi sayyidina jabir ibn abdullahi game da mawaqi sai yace yana shakkar sayyidina umar man sayyidina jabir ya ce annabi ya ce ko bai ce annabi ya ce ba ya manta to dukkaninsu daga abu zubair suka ruwaito falam ya shukka fi raf'ihi su ko ba su shakka akan cewa qala rasulullahi sallallahu ba kai tsaye a cikin riwayoyin su suka ce qala rasulullahi sallallahu ووقع في حديث عائشة وفي حديث الحارث بن عمرو الصحمي كلاهما عند أحمد وأبي داود والنسائي كما سنة أن hadisin da imam Ahmad ya ruwaito da Abu Dawuda da al'imam Nasa'i Wahaza ya yadullu ala hadisi aslan wannan na nuna cewa hadisin da yana da tushe yana da asali fala'alla ƙala inna innahu ghayru mansusin watakila wanda ya ce ba annabi bane ya faɗi wannan hadisin lam yablughu Ƙila bai kai gare shi bane aw a da'af hadisi ko kuma ya ga hadisin na da rauni ne bi itibari anna kullu tariqin la yakhlu an maqali domin kowace riwaya daga cikin waɗannan riwayoyin da suka ce manzo Allah sallallahu ne ya sanya ba mutanen Iraq za ta irkin to kowace riwaya akwai ta ce ku ce a game da ingancinta ولهذا قال ابن خزيمة سودا هكا ببما لمن حديثي الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى يكي تشيوا رويت في ذات إرك أخبار لا يثبت شيء منها عند أهل الحديث أن سامو رواية ديوا aka ɗaga su aka ce annabi ne ya sanya ma mutanen Iraq za su irkin amma dukkaninsu ba su inganta ba wa qala ibn al-munzir babban malami al-imam ibn al-munzir yace lam najid fi zati irqin hadisan thabitan ba mu ga wani hadisi ingantacce daga annabi sallama a game da zati irq ba cewa shine ya sanya ma mutanen iraq انتهى الإمام الحجر يشي مجنة ستاقاري لكن الحديث بمجموع الطرق يقوى كما ذكرنا شيء دي حديث إذا أكا تتراشي توزي زمان يكرسي to da kamanzo Allah ta sallama shine ya sanya ma mutanen Irak. ذات إذق سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه الوقت da ya zo shi kuma zamaninsa sun musulunta shi sai ƙara tabbatar musu kaga babu cin karo kenan annabi da sulma dama ya riga ya faɗi wannan wurin to lokacin da annabi sama ya faɗa mutanen wajen basu su musulunta ba shi kuma sai na umar ta'ala sai Allah ya bashi muwafaka a zamaninsa ne waɗannan garuruwan na iraq suka dawo suka zama musulmai shi kenan kawai da suka zo sai ce musu to za su irkin mana kaga wannan Allah yana ratar da sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ke to waɗannan su ne mawaƙit guda biyar duk mutumin da zai yi aikin hajji to a nan zai je yi in dai ya zo daga waɗannan yankunan da aka ambata malamai suka ce masu yin aikin hajji sun kasu gida uku akwai ahlu hadhihi almawadi'i akwai mutanen waɗannan wuraren da aka lissafa su kam idan za su yi aikin hajjin su ko za su yi umarar su to daga wannan wajen za su dole ne mutum ya zo wannan wajen idan mutum ya tsallake wajen da ya kamata ya miƙati ya ɗau miƙatin sa to yanka ya kama shi domin ya bar farilla daga cikin farillan aikin hajji sai ya yanka rago ɗaya su ne ka san farko akwai kaso na biyu su ne ahlu makka mutanen makka su kan mutanen makka idan za su yi aikin hajji to daga ɗakunan gidajensu za su yi miƙatinsu shi yasa idan mutum ya je aikin hajjin matu'i ya yi umararsa ya ɗau miƙatinsa daga waɗannan miƙatocin da aka ambata ya gama umararsa ya shiga harkocinsa na yau da kullum ranar takwas ga wata zai fara aikin hajji yau mutarwiya ko daga ɗakinsa ko daga gidansa zai yi miƙatinsa nan ne miƙatinsa a ɗakinsa a gidansu zai yi wankan shi ya fesa turaren shi a jikinsa ya faffesa samun haraminsa turare sannan daga nan ya zo ya shiga mota mota na fara tafiya ya ce labbaik Allahumma hajja amma idan ɗan maka zai yi umara to dole sai ya fito daga makka ya dawo wajen makka shi yasa na na aisha radiyallahu ta'ala anha ta samu yin umra ba bayan an gama aikin hajji sai ta zo ta ce ma ta zo tana kuka ta ce yadhhabu an-nasu bi hajjatin wa umratin wa ana azhabu bi hajjatin bila umrati ya ma aikin Allah kowa yayi aikin hajji ya umra ni kadai ce zan tafi kawai aikin hajji nayi domin ita ana zuwa miƙati lokacin da aka zo za a aikin hajji kawai sai haila ta zo mata ba ta ba umara so da ka bace umara ba bayan an gama aikin hajji sai ta zo tana ma manzon sama wannan kukan sai manzon sama ya kira dan uwanta Abdulrahman ibn Abi Bakr radiyallahu ta'ala anhuma ya dauke su yace yace yace ya dauke ta ya kai ta wajen da ake ce masa tan'i ta je ta dauko ta daga can tan'im wajen makka ne baya cikin harami a can ta je ta yi so da malamai suka ce idan dan maka zai yi umara wajibi ne sai ya bar garin maka ya fita ya je waje daga nan sai ya je ya umara ya dau aramin sai ya dawo amma ba sai ya je ɗaya daga cikin waɗannan mawaƙi din ba ɗaya ke bi ke sai so na uku su kuma su ne waɗanda garuruwansu ba sa cikin waɗannan mawaƙi sannan ba 'yan maka ba ne su to su kuma min haifu an sha'u su ma daga gidajensu za su yi umarsu za su ɗau haraminsu waɗannan su ne kasan masu aikin hajji guda uku to mu gama da ƙabiyyar mu mu sai ya zama mutanen mu da nake tafiya katin mu juhufa ne katin mu juhufa ne juhufa kuma an faɗa mana cewa teku ya cinye wajen teku ya cinye wajen to shi kenan ɗan najeriya idan zai tafi aikin hajji yana da zaɓi guda biyu wanda zai kubuta daga saɓani da rikici sannan akwai kuma zaɓuɓɓuka guda biyu su kuma akwai rikici a cikinsu sun zama hudu ke zaɓi guda biyu wanda babu rikici a ciki shine ɗan najeriya ya biya aikin hajji zai tafiya ya je ya aikin hajji a ɗauke shi daga jidda jidda nan ne gwamnatin saudi arabia ta yadda jiragen mu su sauka a nan ne ake karɓar ka a matsayin cewa ka shigo ƙasa lami lafiya ka shigo ta hanyar diflomasiyya ne ba ka shigo ba ne domin ka cuci ƙasa duk binciken da ake maka an maka a jidda to daga jidda a kwashe ku kai tsaye ku tafi madina ku je ku yi ziyara idan kuka yi ziyara a madina kuka ƙara kwanakin ku da za ku yi a madina sai ku taho kun zama yan madina da kun zuwa ina za ku yi ku ya zama ina kenan ya zama zulhulaifa ka kuɓuta daga rigima cikin cikin abin da aka yi ƙoƙari bana a Najeriya akwai wannan sarkin musulmi na karanta a jarida da kaina na karanta ya ce burinsu shi ne zama duk ɗan najeriya aka kwashe shi madina zai fara tafiya saboda a kauce masa bani wannan yana cin alkhairin sarkin musulmin nan wannan kenan babu rigima game da wannan zaɓi na biyu shi ne idan aka ɗauke ku aka kai ku jidda sai aka ce ba madina za ku ba maka za ku wuce to a kwashe ku a mota a kai ku rabih a kai ku rabih wannan garin tsakanin shi da maka kilomita da nawa dari da tamanin da nawa to to shi ne a kai ku rabih a can za ku yi miƙa nan ne za ku ɗau haramin ku ya zama miƙatin ku shi ma wanda ya haka ya kubuta daga rigima domin rabih yana da muhazati da ina yana da muhazati da juhfa juhfa ruwa ya cinye shi akwai zaɓi na uku shine ɗaya daga cikin biyu na saɓani da rijima shine zaɓin da za a ce a bakku a jidda kuma jidda ce miƙatun wanda akwai rigima a ciki kana nan wani zai ce maka jidda ba miƙati ba ce wani kuma ya ce maka jidda miƙati malam bakar gumi Allah ya gafarta masa a cikin malaman Najeriya yana ɗaya daga cikin waɗanda suka tafi akan cewa jidda miƙati ce ya gabatar da takaddasta a rabitul alamin islami a lokacin da yake da rai ya faɗi dalilansa a inda akwai shekul ansari ɗaya daga cikin manya-manyan malaman ƙasar Qatar da a Sheikh Yusuf karbawi da a Sheikh Mustafa zarka dukkaninsu suka goyi bayan malam abaka gumi akan cewa jidda miƙati ce suka faɗi dalilansu amma a nan take kuma aka samu malamai da yawa cikin malaman saudi arabia a lokacin akwai a shek abdulaziz bin abdullahi bin baz akwai a shek muhammad bin salih al utaimin akwai a shek a shek afifi da su a shek baka bin abdullahi abu zaidin waɗannan dai manya-manyan malaman ƙasar saudi arabia suka musu raddi suka ce jidda ba miƙati ba ce kama ce jidda miƙati ce bid'a da'a. to kaga mutumin da aka ce masa ya je ya miƙati a jidda akwai rigima a tare da shi an sa shi a cikin rigima ko wadancan za su ce ya yi wadancan ce bai yi ba akwai zaɓi na hudu shi ma na rigima ne shi ne zaɓin da za a ce ka shirya daga gida daga nan kaduna misali in a iyafot ɗin kaduna za ka tashi in a iyafot ɗin kano za ka tashi in a iyafot ɗin abuja za ka tashi sai kai wankanka ka sa kayanka ka sa haramunka wai idan aka je daidai setun wajen a jirgi wai masana masu tukin jirgi sukan ce to an kawo jihufa ni dai ban yi bacci ba amma ban ji an faɗi ba wanda kuma suka saba zuwa aikin hajji kila sun taɓa jin an faɗi amma ni dai ban ci ba so ɗaya na taɓa zuwa amma ban ji an faɗa ba so da ana zuwa daidai wajen sai ka ce labbaik Allahumma umrata kaga wannan ma akwai rigima a ciki so ka waɗancan zaɓuɓɓukan guda biyu su ne suka bi akwai zaɓi na uku wanda kai kuma alhaji kai zai shafa kai za ka sha wuya shine sai a ce to in ka zo kawai ka wuce kawai ma kawai da ka zo kawai ka wuce makka wa in ta fanjama fanjan in ji bahaushe so daga ka yadda ka yanka rago ɗaya ce nan so da ka ga guzurinka da 'yar tsarabar da za ka yi kaga za ta ragu shi ne zaɓi na ƙarshe shi ma kaga akwai rigima a cikinsa so daga zaɓuɓɓuka guda biyu su ne suka fi daidai a kai mutum madina ya zama ɗan madina ya miƙatinsa a zulhulaifa ko kuma a kai shi rabis a makofin ina a makofin juhfa wannan zabukan guda biyu su ne mutum ya kubuta daga saɓani da rigima da rikici ina jin mun gane wannan to su ne waɗannan duk mutumin da ya tsallake miƙaci bai yi harami a nan ba jumhurin malamai sun tafi akan cewa alaihi jamun dole sai ya yanka rago ɗaya sai ya yi yanka kaga idan ta matuƙi zai yi ko kirani zai yi raguna biyu kenan a kansa ga ragonsa na hadaya ga ragonsa na fidiya sannan ana cikin aikin hajji kuma ya samu matsala kila kuraje suka fito mishi a kai sai ya yi aski rago na biyu kaga rago na uku ko raguna uku kenan a kansa akwai shekarar da sai a ce ina jin rago rago ɗaya a saudi arabia sai ya kai riyal ɗari uku na ce ya taɓa kaiwa yal ɗari uku to na bana gashi ne na bada labari shi da ya je riyal ɗari hudu in kuma za a muku kullum jama'a jamal to zai ku ba da riyal ɗari biyu <laughs> wata tukari ce ta zo wai mijinta mijinta wa alamu wai mijinta yana siyo ma mutane raguna da da sa da da raƙuma sai ku haɗa sai ku haɗu ku bakwai ku sai raƙumi ɗaya riyal ɗari biyu shi ne sun ce kullum jama'a jamal <laughs> gani ina ji ta mai da kura kuman ne ta an shi kudin ku te gaba a ce kullum jama'a jama'a <laughs> to su ne waɗannan so daga matsalar miƙati a aikin hajji hukuncin miƙati aikin hajji wajibi ne yana ɗaya daga cikin fara'idul hajj mutum ya ihrami a miƙati mutum ya ihrami a miƙati to ya ake yin ihrami ihrami ana yin sa ne da aiki kuma ana yin sa da baki idan mutum ya zo miƙati wajen da zai tsauniyar aikin hajji kamar yadda muka ambata cewa aikin hajji kala uku ne ko akwai isradi akwai kirani akwai tamattu to mutum ya zo miƙati abinda ake bukata a gare shi zai yi wanka wanka irin na shari'a kamar yadda mutum yadda yake wankan janaba sannan idan yi wannan wankan babu laifi ya shafa ma jikinsa turare ga baki ɗaya sannan ya sa haraminsa in namiji ne wato izari da rida'i izari na nufin kwarjalle wato zani sannan kuma rida'i na nufin mayafi mayafi zai yafa mayafin nan ne ba zai rufe kansa ba babu laifi ya fesa ma wannan miƙa cewa haramin nasa tirare shi ma domin daga nan ya sallama daga da tirare kuma har ya gama aikin umararsa shi ke sau da haka sai ya zo akwai malaman da suke cewa za a yi raka'a biyu amma malamai mafi yawanci sun tafi akan cewa wannan raka'a biyu ba manzo Allah zai sama yayi ta bane a matsayin raka'a ta harami dalili ya zo ne wasu malamai suka ce raka'atan fajri ne yayi raka'atan fajri ce ya shiga masallaci yayi so daga babu wata raka'a biyu ba sai mutum yayi wata raka'a biyu ba ga motoci na ajiye sai ya zo ya ajiye ya shiga motarsa ya shiga motar da aka tashi inda lambarsa ta fada idan ya shiga mota shi kenan ana cewa an yi ci mota za ta fara tafiya zai yi tamattu'i ne sai ce labbaik Allahumma umratan ce labbaik Allahumma umratan shi kenan zai faɗi haka ya ji yadda kunnansa labbaik Allahumma umratan zai yi umra kenan wato tamattu'i zai zai fara yin umra sannan ya huta nan gaba kuma ya aikin hajji shi kenan mota ta ci gaba da tafiya yana labbaik Allahumma labbaik labbaik la yana yana yana to wannan shine harami mutum yayi harami a wannan wajen ke idan kuma aikin hajjin kirani zai yi wato zai hada umara da hajji ba tare da ya huta ba sai ce labbaik Allahumma hajjan labbaik Allahumma umratan wa hajja wato ya Allah na amsa kiran ka zan yi umra sannan kuma zan hada ta da aikin hajji idan kuma zai yi ifradi ne mutumin da aka kai shi aikin hajji aka kai shi makka lokaci ya kure to shi kuma sai ce labbaik Allahumma hajja shi ke to wannan shine ake ce masa harami kun ga ana shiga harami da aiki kuma ana shiga harami da da baki ana buƙatar aiki sannan ana buƙatar ba wankan da mutum zai yi aiki tufafin da zai sa saɓanin tufafin da ya saba sawa shi ma shi ma shi ma shi ma shi ma aiki sannan furta wadda zai ce labbaik Allahumma umratan ko labbaik Allahumma umratan wa hajjan ko labbaik Allahumma hajjan kaga wannan kuma magana ne da baki mutum ne daga wannan lokacin da ya sa waɗannan kayan to bai halatta a gare shi ya safa turare ba bai halatta a gare shi ya yanke kumba ba bai halatta a gare shi ya aski ba bai halatta ya zake ma matarsa ba iyalinsa ba bai halatta ya yi ta'ammudin zubar da mani da gangan ba in ba mafarki yayi ba bai halatta a gare shi amma babu laifi zai iya shiga lema saboda ruwa ko saboda zafi sannan babu laifi zai iya shiga ɗaki domin ɗaki rufi ne to zai iya shiga zai iya shiga ɗaki ba ce zai zo ita zama a rana ba zai shiga ɗaki saɓanin a jahiliya ba a shiga ɗaki idan mutum ya niyya aikin hajji to ba shi ba shiga ɗaki <laughs> yasa Allah na ce wa buyuta min abwabiha da idan mutum ya yi niyyar yin aikin hajji a jahiliya kafin zuwa musulunci to ba zai shiga zaure ba ba zai shiga ɗaki ba in zai shiga gidan shi sai zai haura ta katanga musulunci da ya zo ya ce wannan duk ba shi da asali mutum harami ke sannan a daidai wannan lokacin ba za a ɗora masa aure ba ba zai yi aure ba sannan ba zai zama waliyi ya ɗaura ma wani aure ba ko wata aure ba ba zai yi ba duk wannan ya haramta a gare shi har sai ya gama umararsa in tamattu'i zai yi in kuma kirani ne har sai an gama aikin hajji to akwai abubuwan da ake ce musu muharramatul hajj abubuwan da suka haramta mai aikin hajji yayi ga sunan dai da yawa idan akwai hadisan da suka zo suna da alaka da wannan shi ke sannan ba zai sa takalmi mai rufe ba zai samu takalmi ne silifas ko buɗaɗɗen takalmi sannan ba zai sa wando ba ba sa wando sai dai wannan mayafin kawai sai dai idan mutum bai samu izari ba to sai ya sa wanda wanda ko ai ga sunan ana sai da harami tun daga nan Kaduna in Kano ne tun daga Kano ga sunan ana sai da za ka siya to waɗannan su ne Allah subhanahu wata'ala ya ƙara mana fahimta a cikin addini Allah shi taimake mu idan muka tashi mu tashi babu ma ya libasul muhrimu min at-thiyab wala kaya ne ya halatta mai aikin hajji ya sa wala kaya ne kuma ba su halatta mai aikin hajji ya sa ba wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam na'am ina ji Hmm. yanzu ai ai niyyar da ake nufi ba ba niyya yanzu aiki ne yanzu kai kai niyya ai niyya aikin hajji ashe baka fahimci haramun da nake nufi in ce niyya aikin hajji ana nufin kana can kenan ka sa kaya ka sa fararen kaya shine niyyar da ake nufi ba wai kana nan wai kai niyya yanzu ba Thank you. ba za a daura mashi aure ba ai da kana nan da baka nan duk zai daurawa ce ko da kana gari da baka gari duk daurawa ce shi ke sannan so tari mutane ba su suke zuwa ba su je su an so auren su har ma mu a nan yanzu ya kamar sai ya zama wani bambara kwai ka zo ka ce ni ne nan na zo in an sa sai mutane su kamar kayi wani duk da a shari'a fa kai daidai ba ba kai laifi ba ka zo ka ce kai ne ina ne ina ina wakilin mijin sai ta ni ne da kaina sai a kaman mutum ya yi wani abu ba ko ko ban ji ba yana da adadi a shekara al'imamu malik ya ce za a iya yin umara su ba adadi a shekara amma su malamai suka ce su ɗaya ake in mutum ya ɗaya shi ke na ina zuwa dan shi ne aka ce mutum zai ce labbaik Allahumma hajja mm ka bude tambayar ka ka ce ta mutu da hajji ga baki to ban gane ba to kirani kenan ba kuma hutu in ka ce ta mutu zai yi umra ya huta in ya gama umarar ta rana ɗaya ake gama umara lokaci ɗaya ne umara ba ta da wahala ka gane in mutum ya gama ta shi kenan kuma sai ya shiga gari ya ci gaba da harkokinsa idan zai kira ni a ai su wannan kayan ba wajibi ba ne ma sa su zai yi yanzu sun yi da zai wanke ya sa su ai ba ce ta zama dukun dukun ba fararen kaya ai wani kwana biyu za su yi shi kenan masu ya wanke wani ma kwana ɗaya hmm. walikun suna so ba mu kawo nan ba akwai hadisin da ke da wannan za mu zo mu tattauna kansa amma ne tun da zai kai tambaya watakila ko ko ko ni ba zan kai ba ko kai ba za ka kai ba to ka ji daga gare ni ta matu iya ce na'am ana kamar masu zuwa da zai aisha da umara na'am mutanen bayan sun yi me bayan an gama aikin hajji wasu malamai suna ganin za a iya amma an tambayi a shek muhammad bin salih al usaini rahimahullah mutum ya gama aikin hajji kuma tamattu'i yayi ya yi umarar ya zo ya aikin hajji shin zai sake yin wata umara idan ya ga lokaci ya yi tsawo kafin a zo a kwashe shi a mai da su kan ya ce bai tabbata a sunna ba na na ishe dalilin da ya sa manzon sama ya ce ta je ta yi umara a tan'im inda daga nan yanzu ake ce masa masjidu aisha saboda bata samu umara bane akwai matan da ana zuwa nana aisha da asma'u bintu umaysi matar sayyidina abubakar radiyallahu anhu ana zuwa zulhulaifa ita asma'u bintu umaysi sai ta haihu ta haifi muhammad ibn abi bakar sai na abubakar ya zo ya faɗan ma manzala ta sama cewa ga matarsa fa ta haihu ya za a yi manzala ta sama ya ce litasna'i kulla ma yasna'u al-hajj ghayra an la tatifi bil bayt ghayra an la tatufi bil bayt manzala ta sama ya ce duk abinda mai aikin hajji yake ita ma ta yi amma ba za ta yi dawafi ba to ita ko umara jigonta dawafi ne ita kuma na na shi kenan kawai sai haila ta zo mata ita ma manzon sama ya ce mata haka kaga bace umara ba ke to bayan an gama aikin hajji sai manzo Allah sama ya ce mata da ɗan uwanta sayyidina Abdulrahman ya ɗauke ta kai ta Tana'im ta je ta ɗauko haramin yin umara a nan sai ta zama ita ma ta yi umra so da ka mutumin da ya yi aikin umara ya yi aikin hajji tamattu'i to a sunna ba a bukatar kuma ya sake yin wata umara mun gane yanzu السلام عليكم والني غادغ ko? to na fito da shi na yi irin na masu musabaka na fito da hoyin na'am mata mata kayan su za su sa za mu zo babu mayil babu mayil nufa ah, kayan da mai aikin hajji zai sa su mata ba su da wannan sharadin ba su da wannan ka'idar maza ne suke da wannan ka'idar mata za su sa kayan su da suka saba sa iyaka abin da aka ce mace ba za ta sa ba in tana aikin hajji ba za ta sa ni kabi ba sannan ba za ta sa safar hannu ba amma duk sauran kayan da take sa za ta sa za ta sa hijabi zumbulele iyaka ka san mutanen jihohi sukan yi ma alhazansu mata hajiyoyinsu mata sukan yi musu kaya don bambance jiha wannan yana da tasiri ba laifi ba ne misali kaduna takan samar da uniform kano na samar da uniform sokoto na samar da uniform lagos na samar da uniform kowace jiha tana samar da alhazanta maza da hajiyoyinta mata kayan da za ta amma mace ba a sa mata ka'ida ga kayan da za ta sa aikin hajji ba ka gane na kamar fa hajjin ya kusa fa ko na ya yi ta matu ko yi kira ne ya sake yin wata umara <laughs> ya masa umara zai ita umra ba wajiba bace umra ba wajiba bace abin da aka yi ittifaki za a iya mamamaci shine aikin hajji hmm. ita ko umra ba wajiba bace da kaga ba za ka kallafa ma kanka kace sai kama wani ba hmm. idan ba zai iya yi ba yana nan da ransa amma ba zai iya zuwa aikin hajjin ba za a iya masa amma shara'i kai da zaka masa mun faɗi a satin da ya wuce ka zama ka taɓa yi ka gane eh, yanzu misali sai wani ya zo shi ke nan sai ya biya ma wani ko bari mu ce kai ka yi haƙuri ko wani ya biya maka kuɗin aikin hajji ce shi ka je kama baban shi ka je ka makanka tukuna ka taba yi Allah ya sa ka yi to ko sai ka tafi ka je ka yi akwai wani malami na kun san shi ba zan faɗi sunan shi ba <laughs> aka ba shi kuɗi aka ce je biya ma ya shi kuɗin man hajji kawai je biya ma kan shi ya ce ni Allah ya kira <laughs> yayin <laughs> su babba ya ba shi kuɗi ya ce je rafin yes zai mawa yes zai biya mawa kawai yana zuwa banki kawai ya je biya ma kanshi ka da ya kawo rasit ya je an so rasit a ma'aikata aladai ya je ya ce a ah, ya na ga sunanka ya ce yi eh, ni Allah ya kira <laughs> shi kenan kaga ya za a yi da shi kaga ita kuwa in ta ji ai za ta shiga damuwa ko ya Allah shi kyauta <laughs> wannan ya ce assalamu alaikum don Allah malam mutum ne yake yin wani aiki na sabo kuma ya yi ya yi ya daina ya kasa dainawa to malam don Allah a musulunce ya zai yi ya ta matsa ma kansa kuma ya ta addu'a Allah kan jarrabi mutane da irin haka kuma a cikin mutane da yawa za ka ga suna da wannan matsala mutum yana da wani sabo tabbas ya san sabo ne to malamai suka ce yadda da ma saɓa ka yadda cewa saɓo ne to mataki ne na kana jin tsoron Allah domin wani zai riƙe yin saɓon kuma yana jin bari ya neman makansa dalili da hujja ya halatta makansa wannan saɓon to mutum ya riƙa jin damuwa a ransa lokacin da ya saɓo to alama sai ta tsoron Allah cewa ana fatan da izinin Allah Allah zai taimake shi ya bar wannan saɓon matakin farko kenan mataki na biyu kuma ya yawaita addu'a cewa Allah ya taimake shi ya bar wannan saban sannan mataki na uku in a wani wuri yake wannan saban ya kaurace ma wurin ya kaurace ma wurin ya bar wajen domin wuri yana tasiri ga mutum in mutum yana sabo a wani wuri to cikin abin da Allah zai taimake shi ya sa ya bar wannan saban to ya bar wurin sannan na hudu idan da wasu yake haduwa ya yi saban to ya canza su abokanai ne ya canza su ya canza abokanai domin kullum zai ga waɗannan abokanan nasu za su sake masa za su masa tini yanzu ka gan ka haɗe da masu shan wiwi ai za su faɗa maka haka da waɗanda aka jarrabe su da shan taba akwai mutumin da na gan shi a saudi arabia ya faɗa min ya ce tsakanin shi da Allah kafin yana biyan kuɗin aikin hajji daina shan taba saboda lokacin da yake nan Najeriya ma'aikacin gwamnati ne inda yake ba zai ba dole bane ya ga taba ba dole bane kuma ya ga mashayan amma da ya tafi Saudi Arabia ya je ya ga mutane yadda suke shan taba a kusa da masallacin Ka'aba kawai sai koma ruwa wannan yana cin abin da ya ta damun har muka dawo ya koma ruwa ya ci gaba da sha to kaga tasirin wuri da tasirin abokanai munana a mutum kenan to yi su kuma zunubai dama gabaki ɗaya dalilansu zunubai ko dai su kasance lafazat ko su zama lahazat ko su zama khatarat ko su zama khatawat nafazat zunuban baki zunuban baki zunuban baki al-imamul a cikin ihya ulumuddin ya kasu sun kai guda ashirin baki wannan kawai yana zunubi zai kai ashirin lafazat ce akwai lahazat gani da ido abinda ya kasance zunubi ne na ido to kai kokari ka kauce ma inda zaka je ka ga wannan abin da bai halarta ka kalla ba sannan sai hatsara abubuwan da suke zuwa mutum a cikin zuciya suma sannan sai khatawat inda za ka taka da kafa kakkaji to kakkaji kakkaji to wannan su ne duk zunubai sai mutum ya kokari ya rika matsa ma kansa ta hanyar kuma addu'a Allah zaki ya taimake shi ya bari kuma Allah zai taimake shi sannan addu'a ita ba dole bane lokacin da mutum yayi ya ga ijaba zaka ka yin addu'a amma wani dalili ya sa Allah ta'ala ya jinkirta karban addu'a ko kuma sakamakon addu'a ya zama ya zama ya samu jinkiri sai zuwa wani lokaci sai kaga Allah ya karɓa maka addu'a ka sai ka koma kamar ba kai bane to wannan shine sannan ko mutum ya yawaita istighfari duk lokacin da ya wannan saban to ya yi istighfari ko bai yi ba ma ya yawaita istighfari ya yawaita istighfari istighfari yana bin aiki mummuna sannan kuma bayan wannan saban da yake to ya kokarin yin aikin alkhairi manzon sun ya ce wa atbi as a al-hasanata tamhuha idan mutum ya sabo to ya kokari kuma ya aikin alkhairi a zuciyar shi ya san sabo yi kuma yana jin damuwa yana roƙon Allah ya sa ya bar saɓon amma har yanzu lokaci bai yi ba to idan ya mummunan aiki to ya gaggawa yin aikin alkhairi kuma to waɗannan suna cikin hanyoyin da za su taimaki mutum ya iya barin sabo Allah madaukaki ya taimake shi ya bari Allah ya taimake mu mu bari Allah madaukaki ya tsare mu dukkanin mu a cikin miki dukkaninmu kullu bani adama khata wa khairul khata'in at-tawwabu duk ƴaƴan adam masu kuskure ne masu zunubi ne amma fiyayyin masu kuskure masu zunubi su ne masu tuba sannan kuma duk zunubin da mutum yake yi duk zunubin da yake kai ya sake yi shi a bayyane kai ya sake yi shi a bayyane wannan yana cin hanyoyin da zai taimake shi ya bar zunubin manzon su ne ce kullu ummati mu'afa illa al-mujahiri duk al'ummar al'ummar annabi sallallahu Allah zai iya yafe musu amma banda masu fitowa fili su saba ma Allah mutum ya fito fili bai jin kunyan mutane ya yi sabo wannan Allah baya yafe masa to duk wannan yana cin abin da ke taimakon mutum Allah ka tsare mu Allah ka kare mu sallallahu alaihi wa wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in in muka ce za mu kai